Bismillahirrahmanirrahim. Daren goma sha hudu, babi na goma sha bakwai, cikin wani salo mai wuyar fassaruwa, kuma gashi ya ƙura mata idanu. Sauke numfashi a hankali sannan ya ɗaga mata hannu alamar ta tafi. Saurin sauka ta daga ganin tamkar za ta ci tuntuɓe ta nufi ƙofa. Binta ya da kallo har ta fice. sannan ya mayar da idanuwansa ya rufe. Bimbi kuwa har ta fice tana waiwayen ɓangaren tamkar wacce ta yi gamo da abin tsoro. Ba ta wuce su ba sai ta tafi wani wuri mara hayaniya ta zauna sai mai da numfashi take. Tuno yanayin nasu take da babban firins tamkar a mafarki ba gaske ba. Shafa bakinta ta soma yi ta ce, Anya ko firins yana cikin hayyacinsa yau? abinda ta furta kenan a bayyane. kwata-kwata ita ba ta kawo wai firins ya fara son ta ba ne, don ita tana ganin hakan ba mai yiwuwa ba ne ita Asuwa kuma, idan har Bimbi ta san me ya so, to kallon da Prince ke mata kawai ya isa ta fahimci dan sarkin ya afka soyayyar soyayyarta, wanda shi kansa bai san lokacin da ya fara son Bimbi ba, har ya zarfafa haka. firins bai iya furta kalmar so ba, shi yasa yake ƙura Bimbi da idanu. Prince shi kan da yake aminta cewa ya fara son baiwar tasa, sai yanzu da soyayyar ƙasƙantacciyar baiwar tasa ke neman hana su sukuni ba dare ba rana. Ba ya son kowa ya fahimci hakan, saboda ya san wannan soyayyar da yake yi wa Bimbi tamkar haramtacciyar soyayya ce a wannan masarautar ta Barham. Ba ya son sanya Bimbi cikin fitina, shi ya yake iyakar ƙoƙarinsa wurin ganin ya yakice wannan soyayyar. daga zuciyarsa, sai dai abu ya gagara, tamkar kullum ƙara masa wutar ƙaunar Bimbi ake. Miƙewa ta yi ta fara tafiya, Prince ko fitowa ya yi wajen farfajiyar ɓangaren nasa, ya tsaya a saman korido yana kallon hasken farin wata. Daidai lokacin ya hango tahowar Bimbi, tana tafe tamkar wata mara lafiya, ita san bata san yana hangenta ba, har ta shige ɗakin su. Hira ta tarar da su Kulu tunayi. ita ta shiga ana yi da ita, amma ana hirar tana skifin Isra ta kalle ta ta ce Bimbi ko jikin ne, murmushi ta musu ta ce a'a kulut, ta ce ki kwanta ki huta. Ba musu ta tashi ta hau gadon ta kwanta. Prince ko har ta shige yana kallon ta, sannan ya juya ya shige ciki abinsa. Washe gari haka Bimbi ta tashi sukuku komai cikin sanyin jiki take. shakkar zuwa ɓangaren prince take amma dole ta ta haɗa masa habalci ta ɗauka ta nufi ɓangaren nasa tana shiga ta same shi a kwance ko tashi bai yi ba hakan ya ba ta mamaki sosai don prince akbar mutum ne mai tsari da kuma ƙa'ida baya gota lokacin tashinsa haka ma lokacin wanka da cin abincinsa duk a tsare suke Tunda ta so yi masa hidima ba ta taɓa shigowa da safe ta same shi a kwance ba, don ba a shiga ɓangaren nasa matuƙar bai tashi daga barci ba. Amma yau ta yi mamaki, da ƙofar shiga ɓangaren nasa ta buɗe mata, ajiye farantin hannunta ta yi a saman tebul, juyawa ta kamar za ta fita, sai kuma ta dawo ciki. ta ƙarasa wurin Royal Vet ɗin da yake kwance don ƙara tabbatarwa. Yanayin yadda ta ga kwanciyarsa ne ya haska mata kamar baya jin daɗi ne. A hankali kamar wata mara gaskiya ta kai hannunta za ta taɓa jikinsa, ta ji ko da zafi. Buɗe idon da ya yi ne ya sanya ta ja da baya a tsorace. Miƙewa ya zaune a hankali sannan ya miƙa mata hannunsa. Tsayawa ta yi don ba ta gane nufinsa ba. Sai da ta ji ya ce ba ta ba ni kike son ki yi ba, A ɗan razane ta dafa ƙirji ta ce, Wallahi Allah so nake na ji ko jikin naka da zafi, don na ga yanayin kwanciyar taka ne tamkar baka jin daɗi, kuma na lokacin tashin ka ya wuce. Har ta gama magana bai ɗauke kansa daga kanta yana kallonta ba, murmushi ya kawai sannan ya ce, I. ba ni da lafiya ko kina da maganin da za ki iya ba ni ne shiru tai ta kasa ba shi amsa shi ma bai jira jin komai daga gare ta ba ya sauka daga gadon ya koma kan wata kujera ranar da ya kasa fahimtar prince ta yi kwata-kwata bata gama tsinkewa da lamarinsa ba sai da dare ya yi to sai ya sanya ta ya ƙi ta ta je ko'ina har barci ya sace ta tana daga saman gadon nasa David ɗinsa ya rufa mata ya gyara mata kwanciya sannan shi ma ya ja rabbit ɗin ya shiga bimbi baccinta take shara kawai shi kuwa kasa baccin ya yi sai juye-juye yake har jikinsu ya haɗe to fa tun yana daurewa har ya ba da kai daga nan zance ya soma sauyawa bimbi na cikin bacci ta soma tsintar kanta a wani irin yanayi da tun da uwarta ta haife ta bata taɓa sanin makamancinsa ba iyakar ruɗewa da tsantsar rikicewa haɗi da tsoro suna suka soma walayoti da ita Kuka ta soma sosai tana roƙonsa da iyakar muryar da Allah ya hore mata. Amma Prince ya yi nisa ba ya jin kira. Zuciyarsa ta yi rinjaye. Duk wani abu na ƙwatar kai ranar ta yi. Cizo ne yaku shi ne babu abin da take kira. Sai don Allah kar ka yi min haka ka ji ƙaina. Ban da kowa ban da kata kar ka raba ni da martabata. Wallahi na tuba na bi Allah na bi ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ita ce kalmar bimbi ta ƙarshe da na iya jiyowa. Take ni ma alƙalamin nawa ya sauce daga hannuna don tabbas na san mai afkuwa ta afku kenan. Prince san ya kasa kwantarar kanshi. Sai da ya samu isa babbar hedikwata ya ɓarna sannan ya soma dawowa cikin hayyacinsa. Fuskar Bimbi ya kalla ya ga ta sha kuka har ta ƙoshi ta koma kukan zuci. Duniyar juya mata take kawai ga wani raɗaɗi da zugi da ke damunta. Gefe ya kwanta ya juya mata baya yana fitar da numfashi a hankali. Sannan ya lumshe idanuwansa. Zuciyarsa a wannan yanayin cike take da tsantsar nadama da dana sanin abin da ya aikata. wani ɓangaren na zuciyarsa ya soma tuna masa matsayin Bimbi ba kowa ba ce, face ƙasƙantacciyar baiwarsa, kusantar ta da ya yi alfarma ce a gare ta da ƙarin daraja. Duk bayansa babban burin su kenan su janye hankalinsa ya kusance su, amma ba su taɓa burge shi ba. Ita Bimbi kuwa haka kawai ya ji Allah ya jarabce shi da ƙaunarta. Bimbi ko tana daga gefe ita kuma ji take babu wanda ta tsana a duniya sama da Prince Akbar. Miƙewa ta yi zaune a hankali ta ja dobe ta rufe mata ƙirji, sannan ta janyo doguwar rigar ta ta saka, ta saukar da ƙafafuwanta ƙasa. Tashi take son ta yi abu ya gagara, sai cije leɓe take. Sauka ta yi da ƙyar ta koma ƙasan fulo ta durƙushe tare da sanya fuskarta a tsakanin cinyoyinta tana kuka mara sauti. Tashi shi ma ya sauka ya wuce ɗakin. ya jima kafin ya fito sanye da wasu fararen riga da wando alamun sun nuna wanka ya yi kallon ɓangaren da take durƙushe ya matsa kusa da ita sosai ya tsuguna gefenta hannunsa ya sa ya janye dogon gashinta da ya zubar mata gaba ya mai da shi baya ɗago da kumburarrin idanuwanta ta ta ture masa hannun murmushi ya ce ki tashi ki shiga ki wanke jikinki hararsa ta ta ce akwai alfarmar da nake nema a wurinka don Allah ka sanya a maida ni inda ka tsinto ni. Kallon ta yi tamkar bai ji abin da take faɗa ba ta ce, Idan baka sanya an komar da ni inda ka tsinto ni ba, to wataƙila ni ce ajalinka, don wallahi sai na ɗauki fansar abin da kai mun saboda ba ni da maƙiyi sama da kai. Kalamanta sun ba shi matuƙar mamaki, wanda suka sanya ya ƙura mata idanu, ba tare da ta ankara ba kawai ta ji ya rungumo ta baya. taitai ta ture shi ta gagara. Kwantar da kan sai a dokin wuyanta ya sanya bakinsa daidai kunnenta ya ce, Kin san me, ko yanzu kika bani guba da hannunki zan sha, in garman namiji kamar aka bar gware ya mutu a hannun mace kamar ki. Maganar cikin raɗa yake mata a kunnenta. Yana gama maganar ya sake ta ya koma ya zauna a kan wata kujera ta alfarma mai ruwan zinari, ya ƙure ta da idanu. ya ce ko ki shiga wanka ko na taso. Bimbi na jin hakan ta yi saurin afkawa ɗakin wanka. Sama-sama ta yi wankan ba tare da ta wani gasa jikinta ba ta fito. Kai tsaye wurin ƙofa ta yi da niyyar ficewa, ƙofar ta ƙi buɗewa. Durƙusawa ta yi a bakin ƙofar ta ƙi dawowa ciki. Shi kan bai kuma ce mata uffan ba. Ya ɗauki wani littafi yana dubawa. Washe, gari da sanyin safiya Bimbi ta janye zanin gadon ta fice da shi. cikin sanda ta soma satar hanyar zuwa ƙorama tana zuwa ta soma wanke zanin gadon da sauri-sauri don ba ta son kowa ya ganta haka ta gama ta shanya babu wanda ya ganta ta koma ɓangaren su tana shiga ta tarar har sun fice daɗi ta ji sosai don daman ba ta son su fuskanci komai game da abin da ya shiga tsakaninta da prince shiga ta yi ta gasa jikinta sosai da ruwan ɗumi sannan ta dawo ta kwanta Wannan abu da ya faru da ita ya sa walwalarta da annurinta sun yi hijira. Abu kamar wasa Prince ya daina ganin ɗigon rahama a fuskar Bimbi. Yau tana gama haɗa masa abin sha ta sanya a mazubi mai kyau. Ta ɗauka ta nufi ɓangaren nasa. Baya nan yana lambunsa sai yamma ya dawo. Tana shiga ta gan shi yana rubutu. Jan gefe ta yi ta ba shi wuri. Sai da ya gama sannan ya ɗago da kanshi yana kallon ta. ƙara tamke fuska ta yi ta soma tsiyaya masa abin sha ɗin kwaf ɗin ya amsa ya soma sha ba tare da wata shakka ba gani ya tana kallon sa ya ce da matsala ne shiru ta kawai ta juya ta fice abinta dare na shiga ta fito a sace ta soma sanda ta nufi wurin wannan ƙaton kogin da aka da gawar su bimbi ba tare da wani tsoro ba ta afka cikin kogin kuma ga gashi bata iya ruwa ba Prince da ta kawo masa wannan abin sha ya ga yanayin sai ya ji gabansa na faɗuwa. Bayan fitar ta ya sa Ubaidi bibiyar masa lamarin Bimbi. Duk abin da ya gani baƙo tattare da ita ya hanzarta sanar da shi. Duk tsirga-tsirgarta a kan idanun Ubaidi take. Lokacin da ya ga fitowarta da dare tana son ɗa ta fice, ya yi saurin bin bayan ta inda ya ga ta nufa ne ya sa ya juya da baya. Ya koma ya je da mugun gudu ya sanar da Prince Akbar. ko rufe baki bai bari ya yi ba ya miƙe da sauri ya fice ya haye dokin sai ya zabure shi da mugun gudu ubairu ko tsaye yana kallon Prince da matuƙar mamaki yadda ya ga ya ɗauki wannan baiwar tashi da muhimmanci haka tashi guda kuma tsoro ya cika shi ya soma tunani kar abin da ya faru shekaru ɗari da talatin da suka gabata ya maimaita kansa cikin masarautar Birham su ma ji suka yi wurin iyaye da kakanni cewa Shekaru 130 da suka gabata lokacin zamanin sarki na biyar cikin wannan masarauta ta Barham, ɗansa Prince Ansar ya taɓa faɗawa soyayyar wata baiwa mai suna Sirayya, 'yar ƙasar Lebanon. Tun da hakan ya bayyana Sarki Ashraf ya zartar da hukuncin kisa ga wannan baiwa ba tare da ɗigon tausayi ba. Baƙin cikin mutuwar Sirayya shine ne ya yi ajalin Prince Ansar, saboda a lokacin ya faɗa mugun tarko na ƙaunar wannan baiwa tasa. Ajiyar zuciya Obaidy yana fatar kar wannan tarihi ya maimaita kansa cikin masarautarsu. Prince Akbar kuwa da yake yana bisa doki ne tuni ya kusa cin mata, amma kafin ya ƙara sa har ta yarje wa kanta kawai ta afka cikin ruwan. Gwara ta mutu kawai da wannan tsautsayin rayuwar da take a duniya da bata da kowa. Faɗawarta ya yi daidai da ƙarasowar Prince Akbar wurin, saukowa ya daga dokin nasa ya ƙarasa bakin kogin da sauri, ba tare da wani jira ba shi ma ya faɗa cikin ruwan, da yake gwani ne a ruwa da gudu yake su cikin ruwan, kogin yana lalube ko zai jiyo ta. To mahi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi a inda.